عذرا أو نذرا suna saukowa da wahayi don yanke wa mutane uzuri a wajen Allah da gargaɗinsu daga azabar Allah.